Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci hudu arba'in da kuma 60. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da kuma Dalol. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan kuma kuna iya kama mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ƙarshe a wunin yau. Kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Yanzu dai sai ku gyara zama don Madina ta shirya tsaf don karanto mana labaran duniya. Masu sauraro barkanku da haka ga labaran duniya. Fiye da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi. Majalisar Dattawa ta shiga tsaka mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin. yayin da shugaban masu rinjaye na majalisar ta dattawa mitch mcconnell ya ce yana son a fara zaman jin ba'asin da zarar 'yan majalisar sun dawo daga hutu a watan janairu su kuwa 'yan jam'iyyar democrats suna bukatar a cimma yarjejeniya ta rubuta takardun tilastawa shaidu gurfana wajen jin ba'asin da kuma wasu takardu masu alaƙa da zaman jin ba'asin. a wannan takaddama kan matakan da ya kamata a bi don sawa a majalisar ta dattawa dukkanin bangarorin biyu sun yi ta kafa hujja da zaman jin sun tsohon shugaban kasa bill clinton wanda aka yi a shekarun baya inda suka ce yanzu an kaucewa hanyar da aka bi wajen gudanar da na tsohon shugaban. sa'annan 'yan wato 'yan jam'iyyar democrats a majalisar na nuna fusinsu kan yadda mcconnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar white house tare kuma da yin duk abin da zai iya wato tare da kuma duk abin da tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba donald trump Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da kusan mutum ɗari ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum sha biyu ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum hamsin suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin ƙasar. Har yanzu ba a gano abin da ya janyo hatsarin jirgin ba amma hukumomi na ganin akwai yiwuwar cewa matsalolin na'ura ne suka haddasa hakan. Hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hular kasar ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar cewa jirgin na kamfanin jiragen saman Back Air ya buge wata katanga da wani gini mai hawa biyu bayan ya tashi daga filin jiragen saman Almati. ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. a jiya ne ya yi gagarumin nasara kan mai kalubalantar sa na jam'iyyar likud gideon sar inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa a jiyan wannan nasara ta ƙara wa netanyahu ƙarfi yayin da ake dosar babban zaɓe na uku da ƙasar ta isra'ila za ta yi cikin shekara guda wanda za a yi a farkon watan maris ne zuwa Netanyahu ya yaba wa magoya bayansa tare da yi musu godiyar soyayya da kuma goyon bayan da suka bashi. Ƙasar Iran ta tsananta matakan murkushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin ƙasar a jiya bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a ƙasar tare da jibge jami'an tsaro kan titunan ƙasar da kuma toshe hanyoyin intanet. An dai fara zanga-zangar ne a wato ranar 15 ga watan Nuwamba bayan da aka ƙara farashin man fetur a ƙasar. ana ganin wannan halin da kasar ta shiga shine ɗaya daga cikin mafi munin da ta taba shiga a kwanan nan wani bidiyo da sashen harshen persia na muryar amurka ya samu ya kuma tantance daga iran ya nuna yadda wani jami'in tsaro ya kama mutane da dama a makabartar behesh sakine wanda ke garin karaj da ke arewacin kasar. Madina Dahiru Mishani ke ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ta yanzu kuma sai fagen rahotannin namu. A wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cikin wannan wata mai ci na Disamba ya nuna cewa mazauna yankin 'yan awarin ƙasar Kamaru. suna ci gaba da arcewa daga yankin nasu gudun irin cin zarafin da jami'an tsaro suke musu. Ga Muhammad Awal Garba da sauran bayani. a kasar kamaru musamman ma a bangaren yan aware an da rikici na kabilanci da na addini ya sanya jama'an sama da dubu biyar yanzu haka gujewa mahallinsu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a rahotonta na watan disamba shekara dubu biyu da goma sha tara an da yanzu haka mazauna wannan bangaren suka ƙetare zuwa ƙasar tarayyar najeriya da kuma waɗansu jihohi makwabtan wannan bangaren a ƙasar jamhuriyar kamaru an da ake kai ruwa rana tsakanin jami'an tsaro da kuma masu ɗauke da bindigogi na tambayi alhaji jibril mai yaki dan kungiyan wato hakin wannan bangaren ne na yan awari abin da nake so kashi na gwamnatin wato ainihin abin da ake so da ita ta rantsa cewa ita ba za ta bi wannan hanyar ba ita da karfi da yaji take so ta sai ta kawo zaman lafiya ta wannan fanni kuma abu ne ko da ba zai yiwu ba duk abin da zai yiwu shine wato maganar tattaunawa a tattauna a fito a yi gaskiya a abin da ake yi shine zai iya kawo zaman lafiya a wannan wajen duk mutanen na suna son zaman lafiya kowa na son abin nan amma hanyar da gwamnati take bi take kokarin nunawa cewa ita haka take so ta yadda take so shi da haka za ta yi shi ke kawo duk wannan abubuwan ne malam nasiru ladan ya daga cikin wanda shi ma ya guje wa mahallinsa domin yin hijira a birnin duwala ga abin da ya ce eh to abin kan ya zama yanzu kam akwai wuya sosai abin kan muna jin jiki saboda sojoji yanzu gida-gida suke shiga da wanda shi dan ambazoni ne da wanda shi da dan ambazonin ba duka hada suke yi suna musguna mana to abin kan ba daɗi dalilin kenan kamar da kuke ganin nan muna da yawa da muka yi gudun hijira muka dawo birnin duwala kofur ɗin sojan ƙasar jamhuriyar kamaru saliu shaban ya yi mini ƙarin haske kan irin ayyukan da suke gudanarwa a ɓangaren na 'yan aware a matsayin na ɗan jami'in tsaro na ƙasan kamaru an kawo nan shashin ingilishi domin neman zaman lafiya ba don mu zo mu takura musu ba amma ana ga kamar mun zo mu takura musu ba haka ba ne yawan shiga gidajen da muke nan muna bincike ne har mu gane masu ta zaune tsaye a nan za mu iya tantancewa sannan suna ga kama muna takura musu ba haka ba ne kuma muna nan a kasan nan muna nan shashin ingilishi shi allah kawo zaman lafiya Shafi muhammadu dan kungiyan wato hakkin bil'adama ne a matsayina na mai kare hakkin bil'adama a kasar kamaru gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta zauna ta yi sabon tattaunawa da mutane masu magana da harshen ingilishi na kasar kamaru saboda a halin yanzu abin da ake ciki mutane kusan dubu ɗari biyar ne suka ƙauracewa muhallinsu ba inda za su saka kansu ya kamata a ce an kuma zama sabida zaman da aka yi a kwanakin baya bai tabuka komai a wato akan wayannan mutane ba sabida har yanzu nan mutanen nan ba su da kwanciyar hankali a yankunansu ya kamata a ce an zauna an yi sabon taro an zauna kuma an yi magana an san me yake damunsu wato su faɗi abubuwan da ke damun su kuma ya kamata a ce a dan za a yi wannan zaman a zauna ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya yau kusan shekaru hudu kenan da 'yan gwagwarmaya da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru suke dauki ba da tsakanin su kuma sama da mutane dubu hudu ne suka rasa rayuwarsu dubu hamsin kuma suka bar mahallansu domin tsira da rayuwarsu a kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahoto. masu sauraro kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku a kan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. lafiya. a aikace yan uwa na a ba kyawa ba khiyana zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyuma bauta da sani yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna. To, Hajiya barka da lasariya. barkanmu dai, Malam Murtala. sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa a tare tarayyar najeriya muna tare da kai malam murtala menene to a hajjiya a gurguje a koni mai sauraron ku kuma mai dan sissita mana kalaman mu alhaji hassan da ke abuja ro muna ta shi aure da ɗaya shi gobe da za a yi allah ya sa daura lafiya kuma ra'ayina gaba ɗaya shine cewa muna ƙara kira ga mai girma shugaban kasa da duk da ƙoƙarin da yake yi an san shugabanci ba wasa ba ne akwai nauyi sosai mm. a shine cewa kamar da aka fara duk wani hukunci da aka tabbatar da kotu ta bada mm. to muna fata shi ma zai goyi bayan haka da sauran ministocin shi a ji wannan dokan kotu mm. haka shi zai ƙara sa yaba gwamnatinsa ko muna ƙara kira ga shi wa'annan masu hanyar aikin abuja ranar litinin na ga hanyar abuja nan gaskiya hanyar nan babu kyau motoci arzan suke yadda kika sa rafi ne kuma ba wani bega da na gani har na je abuja da wata kamfani da naga tana aiki to kaga ya kamata ko a kwace kwangila na hannun bega a samu kamfan da shi mana aiki ko kuma a matsa musu zo su da fatan za ku tashi lafiya. Amin mun gode sosai Malam Murtala da wannan ra'ayi naka daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Naija. Wake kan layi daga Naija. Assalamu alaikum sunana Ɗanladi kuwa To barka ka dai Malam Ɗanladi muna sauraron ka. daga garin zafu karamar hukumar lafai a nan jihar Niger. Masha Allah, menene ra'ayinka yau Juma'a? Ra'ayina da Allah ina kira ga gwamnatin jihar Niger ta kula da ayu hanyoyi na ƙauyuka. Hmm. Musamman a munan zahu da damina ta faɗi ƙauyuka da dama mun rabu da ba ma jihar mu ba karamar hukumar kwata karamar hukumar talafai ta gagare mu. Hmm. Ta mun gode da wannan ra'ayi. saboda haka Allah a taimaka gwamnati ta taimaka mana da ƙauyuka. To mun gode da wannan ra'ayi naka kuma muna fata hukumomi sun yi. masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa yau juma'a ce ranar ku ce. To har yanzu dai daga jihar Naija wake kan layi. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka? To ni ra'ayina yau game da ainihin mu 'yan Najeriya gaba ɗayan mu nake so in tunatar da mu kuma sannan ya kasance mun dawo ga Allah gaba ɗayan mu. Mm. Domin saboda lokacin da muke ganin wancan zaɓen da aka yi na Buhari na farko muna cewa sai Buhari sai Buhari mm. ba mu sa Allah gaba Allah zaba mana abin da ya zama alkhairi ba to zan saboda haka ina jira ina kira ga ainihin yan Najeriya gaba daya da musulmi da wanda ba musulmai ba mm. mu dawo wa Allah domin saboda Allah ya kawo mana mafita abin da ya abin da yake a rayuwar mu gaba ɗayan mu abin da nake kira ga 'yan Najeriya kenan. Mun gode sosai da wannan ra'ayi na Malam Ibrahim daga jihar Niger kuma bari mu tafi jihar Oyo a Ibadan wake kan layi. Ina magana da Garba Loki daga Ibadan. To Malam Garba menene ra'ayinka? To ra'ayina dangane da gwamnati da kuma shi Shaf Algazzagi. Mm. gaskiya wannan mutum ne kamar kowa haka bayan haka ya kamata a haito da shi a gabatar da shi a gaban kotu hmm. a yi sharaɗin cewa idan ya amince mutanen shi ba za su yi tattaki ba hmm. to shi kenan sai a sake shi duk wanda ya zo ya zo tattaki daga baya mm. duk abin da ya same shi daga baya ya ja ma kai shi ne ba inda za shi kai mm. to mun gode sosai da wannan ra'ayi na da garba kuma muna fata hukumomin da ta miƙo wannan sako gare su sun ji yanzu daga jihar oyo bari mu tafi kaduna amma daga kaduna wake kan layi a dan rage sautin eh, akwatin rediyo domin ya yi sama biya ko kuma a kashe gaba ɗaya. to kenan na rage har yanzu dai yana ya yi yawa to na rage to wake kan layi daga jihar kaduna sannan sunana jafaru ashiru inda sun zaji a rashin guda kaduna so malam jafaru menene ra'ayinka ra'ayin malam jafaru malam jafaru yawa muna jinka yanzu ra'ayina daga kan shari'a ne eh. muna ba da shawara ga gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa ya kamata ya ɗauki mataki akan alkalai mm. ba daidai ba ne a ce har a ba da belin mutum guda sau tara kotu kotu ɗaya sau tara a ce ba a yi aiki da ko guda ba sai da wata lalura ta su a yi wannan ci baya ne ga gwamnatin da suke ci wulaƙanta ta ne da haka muna ba shugaban kasa shawara cewa irin wannan abin a ɗauke shi da ana magana adalci ana magana adalci amma ya za a kotu har sau tara a ce ta ba da belin mutum guda ba a bayar ba ai wannan ba magana adalci a ciki. mu hmm? gode da wannan ra'ayi na kamalan jafaru daga jihar kaduna kuma bari mu tafi jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa. mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bare kuma sakataren tsare-tsare na kungiyar murin nasara to malam bashir da farko dana ta da farko na ta yan uwanmu kiristoci waɗanda suka yi bikin kirsimeti lafiya muna fatan allah sa kamar da aka shi lafiya muna fatan shekara mai zuwa mun za shi shi lafiya kamar da muka gani kuma a gaskiya dangane da hare-hare da ake kai ma sojoji a Nijar mm. a gaskiya yana da kyau shugabannin Nijar ko ce shugaban kasar Nijar ya abin da ya kamata mm. kuma shugabannin mu na Afirka ya kamata ce mu haɗa kai fa mu ringa taimaka ma mu saboda yanzu hare-hare yayi yawa ana kai shi burkina faso ana kai shi nijar ana kai najeriya mm. muna fatan allah wannan shekara da za mu shiga muna fatan waɗannan matsalolin duk To da alamu wannan layin ya katse daga jihar Nasarawa kuma sai jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam mal Alhaji Musa Ngaro daga Kaduna. <laughs> Eh alhamdulillah ji Aisha ne miki barka da yammaci kuma ne miki fatan alkhairi. Barka ka dai malam Alhaji Musa menene ra'ayinka yau Juma'a? To alhamdulillah yau Juma'a ra'ayi da ina so in yi waiwayen baya ne dangane da matsalar da ke faruwa dangane da matsalar masarautar Kano da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. Mm. idan muka ɗauka ya kamata dai abu abin cikin sannu-sannu saboda shi ma sarki sunusi lokacin da ya zo karfi kawo shi wannan kujeran hmm. domin lokacin ban manta ba akwai wayanda suke a cikin tsarin wayanda za a ba wannan sarki na kano hmm. aka zo aka ɗauka ɗaya daga ciki da wannan sarkin bici shi ɗaya farewa sarki sunusi biyayya ya mai baya ba mm. don haka ni ina ganin dirin wani abubuwan bai kamata a ce har a rika shiga tsakanin su tsaya su haɗa kansu domin sarakunan nan muna fatan su ci gaba ne mu a matsayin mu na kanawa mm. karshe ne muke fatan alkhairi hajiya aisha kuma da karshe ina jinjina ga shugaban karamar hukumar dankuwa sagu ahmad suleiman sunusi hindi ne mai fatan alkhairi alhaji musa garu a tashi lafiya to mun gode alhaji musa garu da wannan ra'ayi naka daga jihar kaduna kuma mu tafi kebbi wake kan laye daga kebbi Yahaya Abubakar. lajar ya ku za ka ɗan rage sautin rediyon ka? To na rage rage daɗe. Masha. An wani lafiya. Lafiya. Kalau to mini ne eh, ra'ayinka? Alhamdulillah. Ra'ayina a bai faɗi sunana sunana Yahaya Abubakar ɗan gwaran yawan sagu. To. Eh, ra'ayina shine game da masu sukan Buhari. Mm. Gaskiya su ji a hankali don Buhari ba abin suka ba ne a Najeriya. saboda ya kawo mana ci gaba ba ɗan kaɗan ba mm. gaskiya da ba ne takaitaccen bayani ne gare irin ayaka shi dan Allah sa a huta lafiya. Amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka Malam Yahaya daga eh. jihar Kebbi kuma yanzu bari mu tafi Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke kan layi daga Nasarawa? Barka da kokari. Barkan mu dai wake kan layi. Ina magana da babawo mai agogo ne na gitata. To, na gitata menene ra'ayinka sai dai kuma sautin rediyonka ya dan yi sama kaɗan ko za ka dan rage ko kuma ka kashe gaba ɗaya. Yawa na na ma kashe. Masha Allah. Muna sauraron ka. Wato wato ina kira ne ga eh, gwamna mai adalci wato eh, AA eh, eh, sile kenan wato da Allah ina da bukatan ya dan taimaka mana akan eh, magana wuta. Mm. Wato kin ga wancan gwamnan nan da ya da ya da tafi mu dai ta bangaren nan gaskiya lai ba mu samu komai ba ga wannan amma ina kira gare shi dan Allah dan Annabi ya dan taimaka mm. mu muna bukatan wuta ne in ke da kiyaye ga gita ta babban babban gari ne amma ya kuma kasance ba mu da wuta a nan wurin nan to shi ne nake kira gare shi da Allah ya taimaka mana. To muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji daga jihar nasarawa kuma bari mu tafi bauchi wake kan layi a bauchi na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba menene ra'ayinka To ra'ayi na dai yau alhamdulillahi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya kaddamar da kasafi na kudin shekara ta 2020. Hmm. To mu mutanen kafin madaki muna so ya ɗauka mana wani hanya ne da ta tashi daga kofar gidan madakin Bauchi da hmm. shiga vocational. Lallai yin wannan hanya yana da matukar muhimmanci saboda ruwa da yake bata hanyar. sannan kuma akwai makarantar mu na technical college da yake garin kafin madaki wanda wancan gwamnati ta fara muna so ya daure ya karasa mana wannan eh, wannan makaranta mm. na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi muna fata kuma hukumomin da ka mika wannan sako gare su sun ji kuma za su dau mataki mun gode sosai malam ayuba daga bauchi masararru har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. kamar kullum dai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to da alamu mun samu wani wake kira kuma daga ina ake kira Ali mai gurmi ne daga Taraba Zin Local Gamman. To Malam Ali menene ra'ayinka? Ni eh, ra'ayina ina fatan Ubangiji Allah ya sa al'umma su gane dai a ci gaba da addu'a Najeriya Allah ya ba mu zama lafiya. Amin. Ubangiji Allah tabbatar mana da alkhairi a Najeriya fata na kenan ni kam. Amin mun gode sosai ga danga kusan yaki. Amin mun gode sosai. To da wannan kira na Ali daga jihar Taraba za mu dakatar da daukan wayan ku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ba ku dama ku sake kira. masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe hudu saura minti biyar ga shirinmu na gaba wasanni a takaice shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka cap ahmad ahmad ya ce zai yi a canja lokacin da za a gudanar da wasan zakarun cikin gida na nahiyar afirka shan kuma yana jawa kasar jamhuriyar kamar kunne wajen ganin cewa ta cima burinta na kammala gyaran filayen wasanni na kwallon kafa da kuma otel-otel har ma da hanyoyin kasar jamhuriyar kamaru domin ita ce za ta karbi bakuncin buga kofunan guda biyu na shan da kuma kofin nahiyan afirka a kasar a shekara na 2021 ya ce muddin dai idan kasar ta kamaru ba ta cimma burinta ba za a iya miƙa wa wata ƙasa ta musamman eh malam awal garba abin da zan ya faɗa kan wasan kofin afirka na 2020 da 2021 wanda kamaru take niyan haɗawa eh ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake faɗawa da aka kwace a hannunsu a wannan lokacin shine kamar su filayen wasa da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da aka ake ginawa kamar ka ɗauki birnin duwala eh, shi babban wannan filin da ake an kammala ma a nan japoma in ka ɗauki ma shi ma stad onispo kaga an kammala to in ka ɗauki kamar birnin garwa da da su bafusam su ma an kammala wa'annan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kamar kamun wannan lokacin wasan zagama su Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Muhammad Awal Garba da labarun wasanni a takaice. Yanzu kafin mu karkara shirin namu ga Madina ta sake dawowa da labaru a takaice. da mako ɗaya bayan da Majalisar Wakilai ta Amurka ta tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifukan amfani da ofishinsa domin amfanar kansa da kuma kawo cikas ga binciken da aka yi kafin tsige shi. Majalisar Dattawa ta shiga tsakan mai wuya kan yadda za ta yi nata zaman jin ba'asin. 'yan jam'iyyar democrats dai a majalisar sun nuna fushinsu kan yadda um, shugaban masu rinjaye na majalisar ta dattawa mitch mcconnell ya sha alwashin haɗa kai da fadar white house tare da kuma yin duk abin da zai iya yi wajen kare shugaba trump Wani jirgin saman kasar Kazakhstan wanda ke dauke da kusan mutum 100 ya yi hatsari da safiyar yau jim kaɗan bayan tashinsa. Mutum sha biyu ne dai suka rasa rayukansu yayin da fiye da mutum hamsin suka samu munanan raunuka a cewar hukumomin kasar. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya samu tikitin tsayawa jam'iyyarsa takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. A jiya ne ya yi gagarumin nasarar kan mai ƙalubalantarsa na jam'iyyar Likud, Gideon Sar, inda ya samu fiye da kashi 72 na ƙuri'un da aka jefa. Kasar Iran ta tsananta matakan murkushe adawar da ake yi da gwamnati a cikin kasar bayan da jami'an tsaro suka wargaza taron tunawa da wani mutumin da aka kashe a yayin zanga-zangar da ake ta fama da su a kasar tare da jibge jami'an tsaro kan titunan kasar da kuma toshe hanyoyin intanet. Ta masu raro a nan za mu shirin namu a daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Ciki har da a bari huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A nan kuma muna taya Alhaji Isa Muhammad Galaji farin cikin naɗin sarautar da za a yi masa a matsayin kacallan biyu wanda za a yi ranar Lahadin nan mai zuwa a fadar sarkin biyu da a karfe goma na safe. Haka zalika muna taya Hajiya ya bawa kolo murnar bikin ɗiyarta Hajja Bintu Zanna wacce aka fi sani da Ummi wanda za a yi da karfe goma na safe gobe a gidan marigayi Alhaji Hamza Dambuwa a unguwar Shehuri da ke Maiduguri. hakanan kuma muna taya abokiyar aikinmu baraka bashir murnar fara shagulgulan bikin auren aurenta wanda za a yi ranar lahadi 29 ga watan disamban nan yanzu a madadin madina dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta hada kuma ta bada umarni sai injiniyanmu a wannan lokaci tony pollack ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya